اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شعصنا وتأخذ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتبيد بها وجوهنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وترد بها الفتن عنا وتعصمنا بها من كل سوء يا حي يا قيوم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله bismillahi rahmanir rahim uh, suratu uh, abinna suratu muhammad suratu muhammad an ce mata suratu muhammad saboda ciki an ambaci a ce an bai ala muhammad shi yasa aka kira ta suratu muhammad ya ce wata sama suratu ƙitali kuma ana ce mata suratu qital wa suratu na Kabaru ana ce mata suratu na Kabaru. wa hiya a wata tis'un wata lafuna aya tana da aya 38 ko kuma abin nan da tara wa har ra'isi jagora abin da take koyarwa alqital tana koyar da sha'anin yaki wal da kuma wal hasu alaihi da tawa ga jihadi lihibli Musulmi muslimin don tsarewar karamar musulmi domin musulunci ba a kare mutunci ne in ba da abin da jihadi ba saboda da jihadi in mutum ya san yawa mutum yawa musulunci walakanci ana karya shi to dole ya kama kai ne wa hurmatar dini wato don karewa alfarma addini kuma bismillahir rahmanir rahim alladhina kafaru wa inna da suka kafirta wa wasa wasaddu an sabilillah kuma wasaddu gairahum sun kadanna waransu bayan su sun yi kafirci kuma suka danne waninsu an sabilillahi daga yin jihadi saboda Allah Hai al'iman wal islam sun ka hana wasu yin imani sun ka hana wasu yin musulunci su ba su yi kuma ba su bari a yi to abdallah amalahu Allah ya bata ayyukansu abadallahu amalahu kai da amid da amid kama abincin da suke ba su a sadaka to Allah ya bata ladar da za su samu wasilatul arham sadar da zamantar da suka yi da yan uwansu Allah ya bata ladar da za su samu fala ya rauna rauna ha ba su ganin ta fil akhira ranar lahira to fala ya rauna laha fil ta thawaban ba su ganin lada gari ta a ranar lahira kuma abin nan waje zauna bi hada a sa saka musu da duk alherin da suka yi fi duniya da duniya kun ga kahirai suna da yawan sadaka suna sadaka kwarai amma duka sadakar da suka yi don a saka musu nanan duniya don lahira ba su da wani abu to duk abin da suka yi sai a rika kara musu ga dukiyarsu ana kara musu ga sana'arsu sai a hahada musu duk abin da sun ka bayar su canye abin su tun daga nan duniya amma ya ce ranar lahira ba su da wani sakamako walladina amanu wayanda suka yi imani wato al'ansaru wa gairuwan kamar ansaru da waninsu wa amilu salihati kuma suka yi aiki na kwarai wa amanu bima nazila ala muhammad suka yi imani da abin da muka saukar na qur'ani ga muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa alhaqu min rabbihim shine gaskiya abin nan da aka saukar ga Muhammad shine gaskiya min rabbihim daga Allah ubangijinsu kafara anhu Allah ya karkare musu ai gafara lahum sayi'atihim Allah ya gafarta musu dukkan ayyukansu wato duk wanda suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai suka yi imani da alqur'ani to duk abin da sun kai ma Allah na lahiya ya yi musu kafara anhu sayi'atihim Allah ya karkare musu ayyukansu mara kyau ai gafara lahum wa asila balahum kuma Allah ya gyara musu halayensu ai halahum fala abin nan fala ya asuna don haka daga wannan lokaci sun gyaru ba su saba mai wata ala zalika zalika bi annal bata wata kafi da sai a ce su kuma musulmi an ka gyara musu su gaba da an ka karkare musu su da annan ladina wato ai bi sababi annan ladina a kafaru dalilin da yasa aka bata ayyukan kahirai bi sababi annan ladina kafaru domin saboda su kahirai ittaba'ul badala sun bi ƙarya abinda a ƙarya a shaidan wato son rai sun bi shaidan bisa ga son rayuwarsu su ko mu'minai wa annal ladina amanu su ko mu'minai abinda a dalilin da ya sa aka gyara musu ayyukansu taba wani haka sun bi gaskiya shi shine alkur'ani min rabbihim daga Allah ubangijinsu wato wayan wayancan sun bi shedan sai Allah ya bata musu ayyukansu waɗanga sun bi Allah sai Allah ya gyara musu ayyukansu kazalika kamar haka a yi musu da zalikar bayani irin wannan bayani ya dirba Allahu nasi amsalahu haka dai Allah ke sanya mutane misalansu ayyu bayyana ahwalahu yana bayyana halayensu annal kafira yuhbadu amalu lalle kahiri ana lalata aiki ne du'a bata mai aiki wal mu'mina mu'mini ko yughfaru lahu ana gafarta mai ya Allah ka sa mu cikin bayinka mu'mine kuma Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana wa abin nan walamma bayyana ta'ala lokacin da Allah madaukin sarki ya bayyana cewa annal ladina kafaru lalle wa'anda suka kafirta adallu a amalahum sun bata ayyukansu wato duk sun lalata abinda suka aikata wa inna i'tibara al-insan lalle shi mutuwa ana lura da shi bil amali da aiki duk wanda bai aikin kwarai ana kida ne kamar ba mutum bane wato mutum ana gane mutum ta hanyar ayyuka na kwarai wa man la wanda baya da aikin kwarai fa huwa shi wato share ne ya idamu wa khairun min wujudi a rasar da shi ya yi alheri bisa ga asamar da shi wato wanda baya bautawa Allah shi kamar shara ne hamajin shara ne ko kuma hamajin kohon gulbi kohon gebe wanda baya da amfanin komi abinda kawai ya yi a rasar da shi a raba shi da duniya gaba ɗaya ta'ala Allah ya ce mukhadiba al-musulmi ne yana mai magana da musulmai ya ce abin nan fai za laƙi tumun ladina kafaru fai za laƙi tumun ladina kafaru ba tarafar rikab حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق وإما منا بعد وإما بداء حتى ta. to ku sare wayansu wato ya an zo wajen yaƙi waya ake sarewa ya an je wajen yaƙi fadar ba abin nan masdar abin nan badalin min allafadi bi fi'li haifar da ku riqaba ku sare wayansu ai aka tudu wa wayan ko gama da su ko kashe su don wanda an ka sare waya ne an kashe shi wa abbara bi darbi riqabi yayi ishara da cewa a sare waya la'annar galiba bil qatali domin mai rinjaye ga kashewa an ya kuna bidirbin raƙaba ya zama da tsaron abin nan waya domin duk wanda an ka tsari waya na yato babu shakka zai mutu saboda haka kenan yan an haɗu wajen kahire waɗanda ba su imani ko ba su ibada in ana yaƙi da su to a tsara su hatta za a sakanta muwa har lokacin da an ka zo kun ka zubar da jininsu da yawa ai a kasar fihim alƙatala kun ka yawaita kashe mutane cikinsu wato jinin su ya zuba da yawa wa mu kun rauna nasu kware wato kun zubar da jinin su kware-kware da gaske to lokacin da aka samu wannan abin na be abin na aljirahat da raununuka wa da abtumuhum kuma kuka rauna nasu ko ina kun rauna nasu to nan sai a daina sai a daina kakashe su sai a rika kamawa matsayin bayi don kenan sun gane musulunci na da ƙari da su saboda haka a fashe bilwa saka sai ku tsananta ɗauri nan wurin sai ku abin na da ƙayi an kama sai a ɗauri yi ba amsu ko an ko kame su ko kame kanku daga kashe su wa asar ruhun ko kame su matsayin bayi kuma abin na washe do abin na mayu saku bihi mayu saku bihi al'asara kuma ya giyar da ake ɗaura bayi da ta wato ko tsananta ta ta yi ƙarfi ƙwarai to bayan an gama yaki fa in maman na ba ko dai daga baya su abin da a yi musu baiwa a sake su bazdaru abin masdaru badali min al-nafad bi fi'li ai abin nan tamannuna alaihim in kun ka ga dama ku yi musu baiwa bai da laƙiyan ku sake su min gai da shayin ba tare da komi ba shine baiwa ko imaman lafa'a ko dai a yi musu baiwa daga baya a sake su kyauta wa in ma fida ko kuma a sake su su biya fansa ai tufadu tufadu na wato ko rubuta musu fansa da malin da dukiya wato lokacin yaƙi in aka kama su to sai a ɗaure in an ka gama yaƙi sai a ban amirin jihadi sai ya diba ya ga abin da ya kamata shi ko dai a sake su ko kuma kyauta ko kuma a rubuta musu kuɗin da za su biya in sun ka biya shi kenan sai a sake su shi ne wa'in mafi da ko fansa tufadu na hambe malinki ai Amina au bi asara ko kuma ko sake su su kawo asara musulmi na bayan musulmi da sun ka kama sai a yi abin musanya hursunan yaƙi ko ku sake nasu su su sako naku wato ɗayan biyu ku sake nasu su ku su sako naku auyin sarrafu ko kuma a maishe su matsayin bayi wa ƙarsa ba annabi sallallahu alaihi wasallam da rari banin dai lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba towa ya kamo zuriya banu nadir banun nadir wa'annan yahudawan madina summa quraiza sannan ya kamo abin nan zuriya na banu quraiza kusan su ne wa'anda sun ka hada kai da hazabu lokacin da aka yi gazawatul ahzab suna wa'anda suka hada kai da su idan makamanci ba wasamarra amr bihi to aiki ya ci gaba ana gudanar da shi da wannan hanyar ta kamewar zuriya ya an ce wajen yaƙi ba da hu sallallahu alaihi wasallam baya annabi annabi ya yi wannan to bayan wucewa ce an ci gaba da yin haka ƙulfi ni ce bi hada da aya da wannan aya ugule kada abuwa kaƙi da wannan aya an ka kulle ƙohohin bautarwa illa abin nan biyu ladata a mace sai dai idan boya ta haihu mun gairi sai da ya da abin nan ba da mai gidanta ba tunda an ce yanzu su waɗanga bayan da aka kamo idan an kamo su ko dai a yi musu baiwa a sake su ko kuma a rubuta musu fansa su biya ko a maishe su bayi kunga kenan wato an kulle kohohin bauta kenan sai dai ɗaya daga cikin waɗanda ya ce shi ne kuma idan boya ta haihu da wanda ba mai gidanta ba kun boya idan ta haihu da mai gidanta wanda shi adda ita yasa ta daki ne kuma ta haihu to abinda ta haifa ba bawa bane abinda ta haifa ba bawa bane sai dai idan ya aurar da ita ga wani can wanda ba shi adda ita ba to in ta haihu to ɗiyanta sun zama bayi amma in dai da shi na an ka haihu to ba a ce mata boya wahu aidan kuma wannan abin na ne yi gula ƙobin zamani kuma ana ruhewa bauta bin zamani da lokaci kwaye ta hararar nasu kulluhun sai mutane su zama sun yantu minar istirkaki daga bauta dukansu domin yau da gobe in bayi sun koma ga masu gidansu ɗai suke to ita ko goya mai gida da ta haihu ta haihu ɗa kun ga kenan bauta ta ƙare ke tun da ɗata ta haihuwa ba ba wa amma sai bana nadir amma bayan da aka kamo na banan nadir fa inna abin na na fa innahu yadda abin yake kana abin na kana qabla nuzul hadhihi aya su zuriya banan nadir da aka kamo to kamin wannan aya ta sauka amma bayan wannan aya ta sauka an hana kama zuriya saboda haka kenan kamin aya ta sauka lokacin ta sauka kuma abin na an an rihi shikenan wallahu a'lam hatta ta dal harba auzara ku ci gaba da yakin kahire kuna sare wayarsu hatta ta dal harba auzara har lokacin da yaki ta aje kayanta abinda aka ne lokacin da yaki ta aje kayanta wato in an ka kare yaki wato ai kala ta aje ka nauyin ta min silahi na makamai wa gairi da wani sa bai an yi sulimar kofar idan kahire suka musulunta awo ya da hulu a fil'ari ko sun ku shiga cikin alkawari kunga da daren sun yi alkawari da musulmi an sulwanta babu yaƙi an zanna lahiya kunga magana yaƙi ta ƙari dama yaƙi an ba da izini a yi shi saboda kahirai suna ta tsokanan musulmi suna ta kashe musulmi sai allah ya ce ko zina lillabi na yi ƙata dama yaƙi ba wani abu na wanda shari'a ka so ba dole na ya zama kahire na ta tsangawa musulmi suna kakkashe su sai Allah ya ce kai daga yau uzina lillabi na amunu an ba da izini ga wanda an wanda suka yi imani abin na yan an yaƙe su uzina lillabi na amunu wato an yi izini ga wanda sun kai imani ga wa'annan da ke yaƙa su to an ba su izini su rama kun gani ramawa na an kace musulmi su ba Allah kaso ba wato ba yaƙin ya kaso ba ya kaso aka ta suna ƙyalewa suna ta kyalewa sai ya ce to yanzu an ba su izini kwattaɓa su rama to kun ga ba yaƙin na ga haƙiƙa Allah kaso ba illa dai dole na don kahiri bai da wayo duwa da kai kahiri a wawaye bai da wayo amma in ya san in yayi ana mai to yana kama kai amma in yana ganin in yayi ba a komi to kullum kokari ya kai shi da haka Allah ya ce uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu an izini ga wanda aka yaka su rama bi annahum zulimu dan su an zalunce su wa inna Allah ala nasrin laqadir kuma Allah lalle mai iko ne akan ya taimake su to da haka ya ce a ci gaba da yin yaki hatta ta da harba auzara har lokacin da yaki ta aje kayan da ta dauko ai atqala nauyinta min silahi na makamai wa gairi da waninta da wani ne bi ayin sulmar kufaru idan kaidai suka musulunta a da hulubil ko sun ka shiga cikin sulhu wa hadhihi gayatul qatl wannan shine iyakar yaki wal asali da an kai ga wannan matsaya shikenan babu yaki ko babu kama bayi ذلك وتخبر مبتدا مقدر اي ذلك ولو يشاء الله لم تشعر منهم ولكن ai al’amuru zalika wannan shi ne al'amari fihim a cikin su wato al’amuru fihim ma bikira abinda al'amari ga wayannan kahirai shi ne abinda aka ambata wato idan an ji yaki abinda aka ambata ke har lokacin da yaki ta aje kayanta wannan shi ne hukuncin Allah subhanahu wataala walau sha Allah inda Allah ya ga dama lan tasar minhum wanda ya taimaki kai ne da kai ne inda Allah ya ga dama in kahirai sun ka taba addini ne sai ya kashe su bai da kitalin ba tare da yaƙi ba ko ba a yaƙe su ba in ya ga dama sai shi aiko musu wani abu kama wada yake wani lokaci sai ka ji an ce ya aika musu wuta sun ce ba wani aiki na addini sai kawai wuta ta in wani ya to kashe ta sai ta kashe shi kun ga wannan abin na na Allah ya ga dama ya taimaki kai ne da kai ne nan ba sai ya samu ta walakin mara bi sai dai ya umarce ku da jihadi li ga ba'dakum bi ba'd don ya jarraba sashen ku da sashe minhu wato filkita da wajen yaƙi in abin da kun yi nasara yau gobe su yi nasara kun ga ya jarraba ku da su filkita wa siro man qutila minkum ila janna wanda an ka kashe cikin ku wajen jihadi sai ya shiga aljanna wa minhu ila nari wanda aka kashe cikin su kuma sai ya shiga cikin wuta kun ga abin ya zama jarrabawa walladina qutilu wa'annan da an ka kashe wa bi qira'ati walladina qatalu wanda suka yaki an ka kashe su fi sabilillahi wajen jihadi saboda Allah walan yudilla amalahu Allah bai bata ayyukansu do wanda ya je wajen wani aiki da Allah ya kira shi jihadin fi sabili ko maza Allah ya kira shi jihadin fi sabili duk aikin da yayi idan ya mutu wajen shahada to Allah ba zai bata aiki ne ba Allah zai gyara aiki ne aiki ne mara kyau a mai sai mai kyawu aiki ne mai kyau a ƙara mai kyawu ba a lalata komi cikin abin da ya aikata duk gyarawa ake yi kun ga abin nan shi abin nan mai jihadi shi ya samu irin wannan ɗaukaka sai dai jihadi kashe-kashe yake wato abin da asalin jihadi aikin allah shi aka ce ma jihadi aikin allah saboda ka duk abin da allah ya ce a yi to sabilun lahina komi na na ya Allah ya ce a yi shi to sabilun lahidi saboda haka idan an kashe mutum ga wannan abin da Allah ya ce a yi to ana cewa ya yi shahada fi sabilun daga na an ka kai ga ɗan kasuwa da ya ta kasuwa don ɗaya ya bida abinci wanda zai ci ya ciyar da iyali ne ya kare mutunci ne ba don ya tara kuɗi da yawa ya alfahari ba haka ce shi ma fahuwa fi sabilin don haka da zai mutu wurin nan ya ta sama wani gari cikin mota zai na wani gari sai ta yi haɗari wajen kasuwanci zai na ba don neman ya tara ba don ya kara mutunci ne to ba huwa fi sabilillah sai a ce ya yi shahada fi sabilillah haka nan wanda ya yi noma duk dai wani aiki da Allah shi ya ce a yi shi in ka ta yi aikin nan don Allah to ya ake ce Allah ya gafarta mana Allah shi muna jagora sai hadiyan fi duniya Allah zai shirya su ga hanya mai kyau nan duniya wal akhira kuma ranar lahira Allah zai shirya su ila ma yabawun ga abin da ka wani su wato su masu yin aiki dan Allah su ba su tabewa Allah na shirya su ga abin da ka wani su a nan duniya kuma da lahira sai hadihim Allah zai shirya su fi duniya wal akhira a nan duniya da lahira ila ma yanfa'uhum zuwa ga abin da ka wani su wa yuslihu balahum kuma Allah zai gyara musu halinsu ai halawa halinsu wato zai gyara musu halinsu fihima a nan duniya da lahira wa mafin duniya abinda ke nan duniya wato abinda Allah ke gyara musu nan duniya wato abin nan alamin abin nan wato abin da ke cikin duniya wato alam wato kamar abin nan eh, to kenan liman lam kutal, kenan abin da ake samu nan duniya na alheri na ganima liman lam kutal ga wanda ba a kashe ba wanda duk ba a kashe ba zai samu ganima kuma ya samu girma in yayi jihadi saboda Allah tunda ba a kashe shi ba wa udriju sai aka shigar da su man man cikin waɗanda aka kashe ta ɗayi ban don daɗaɗa musu rai aka ce abin nan sai ya hadihin wa da ba Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora wa yadkhiluhum aljanna wa yadkhiluhum aljannata aljanna kuma Allah ya shigar da su aljanna su wa'annan da sun kai jihadi kuma sun kai jihadi an ka kashe su wajen jihadi wa yadkhiluhum aljanna sai Allah ya shigar da su aljanna arrafa halahum wanda yayi ta'arifin ta gare su na duniya ai bayyana ya yi musu bayanin ta wa ya ta duna ila masakinihim can lahira can aljanna take nan duniya na an kai musu karatu an kai musu bayani aljanna to in sun mutu wajen jihadi to Allah zai shigar da su aljanna nan ti arrafa halahu wadda ya arifin ta gare su nan duniya wadda ya faɗa musu tun da nan duniya to daga nan fa ya ta duna sai su shiryu ila masakinin zuwa ga gidajensu wa abin nan minha na aljanna wa azwajahum da matayensu wa da masu yi musu hidima min gairi istidlalin ba tare da an gwada musu wuri ba ba tare da sun yi tambaya ba wato suna iya ganewa ba tare da sun yi tambaya ba abinda kun ka gani na hadisai wato abinda kun ka gani na hadisai cewa yan aljanna yan sun je aljanna za su iske masu hidima har wani mai hidima ya zo ya shiga gaban ɗan aljanna don ya gwada mai ne har shi ɗan aljanna ya duka ya yi mai su duda ya aza Allah sai ya ce a ni bawanka nake sai ya ce halan ba kaina a rabbul alami na ba ya ce a ni bawa nake cikin bayanka masu hidima nake cikin masu hidimarka to wannan duka an ce abin nan tarbona sun ka taho ko ba su tarbai ba yana iya gane gida gidanai amma dai sun taho na su tarbe shi don su kai shi gida ne shi ko ya ga mutumin da bai taba ganin mutum iri ne ba shi yasa ya duka ya su duda ya gaisai sai ya ce mai aini mai hidimar ka nake ce alam ba kai na rabbul alamin ba ya ce ba ni ne ni yaron gidanka nake masu yi ma hidima sannan sun ka shiga gaba su haka shi wannan duka ba don bai sani ba ya dusan gidan amma su sun tarbe shi na don su kai shi gidan saboda abin na mai gida da ka dawowa da anguwa mutane su tarbai ai ya san gida ne ba don bai sani ba suka tarbo ne amma kuma su tarbe shi a tai da shi har gida Allah ya gafarta mana wa bil bukhari cikin bukhari ana bi sa'id na radiyallahu anhu ka qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya khalasul mu'minuna minan nar mu'minai na tsarkaka daga wuta wato suna fita daga cikin ta wayo ba suna ala kankara sai a kawo su wajen wata kankara sunan wata gada sai a tsaishe su nan wurin bainal jannati wan wata gada ta tsakanin aljanna da wuta hatta idza hudribu har sai an tsarkake su wani ku an tsarkake su da kyau sannan udina lawan fi dukhulil janna a ba su izini su shiga cikin aljanna kun ga annabi ya ce wa wallazi nafsu muhammadin bi yadihi na rantse da Allah wanda ran Muhammadu yake ga hannu ne la ahaduhum ahada bi manzili lalle guda daga cikin yan aljanna ya yi gane gida ne fil janna cikin gidan aljanna min manzili alladhi kana fi dunya bisa ga gida ne da ya zamo cikin duniya kun gani gidanka na duniya ko da kwana ka tashi kana gane shi duk ko inda ka hito komi dare kana gane gidanka na duniya annabi ya ce to ya rance da Allah sai ya gane gidan aljanna bisa ga gidan na duniya kun ga shi kowa ya san gida ne tarbon da aka yi musu wannan tarbo na ba don ba su gane gidan ya an kaka su ba Allahumma ya ji an na min ahalin jan Allahumma ya ji an na min ahalin jan ya ayyuhan ladina amu ya ayyuhan ladina amu sannan Allah ya bayyana annal madaluma min almu'minina lalle abinda ake nema ga mu'minai al-iman ana neman su gyara imanin su wattiba'il awamiri wato al-imanu wattiba'ul awamiri yin imani kuma da bin abubuwan da aka yi umarni wato dama abinda ake nema ga mutane mu'mini don wanda an mu'mini shi musulmi na ya riga ya shigo ba kira ne aka ya shigo ba shi dama ya riga ya shigo to bayan mutum ya shigo musulunci abinda ake nema gare ya gyara imani ne sannan a samu ittiba'ul awamir a ittiba'ul awamir wato bin abubuwan da aka yi umarni idan an ka bi abin da aka an ka yi umarni bayan an gyara imani to komi yayi amma abin na amma nasar fa bi yadi ta'ala amma ba da nasara ga hannun Allah take wato samun nasara ga hannun Allah yake Allah shi ka ba da nasara abinda dai aka so mutum ya imani kuma ya bi abin da an kasa shi in Allah ya ce a yi tanadi ka yi tanadi amma ba tanadi ka ba da nasara ba Allah shi ka ba da nasara illa dai mutum shi abin da an kasa shi amma ba yin abin da an kasa ka shi ka ba da nasara ba kai dai abin da ka ba da nasara Allah amma ya ba da nasara ita nasara babu ta ga kowa sai ga Allah don shi Allah shi ne azizu shi ne hakim saboda haka nasara ga hannu ne da ya take faƙala sai Allah ya ce ya Allah dina amunu ya ku bayan Allah wa'anda suka imani ku taimaki addinin Allah da abin da ya ba ku idan kai yaro ne matashi ka taimaki Allah addinin Allah da kurciyarka idan kai dattijo ne ka taimaki Allah da dattijan takannan taka ka bai wa yara shawara kuma kai masu addu'a ta alheri idan kai malami na ka taimaki addinin Allah da iliminka ka koya musu addinin Allah da gaskiya idan kai dan kasuwa na ka taimaki addinin Allah da kasuwancinka ka yanke farashi lokacin da ka ga mutane na bukatar taimako ka ci kaɗan ka saki idan kai mai mulki na kuma kai ma ka ji tsoron Allah ka taimaka wa addinin ka haka ake so a yi kun ga sabanin 'yan kasuwa mai yadda suke yi yanzu azumi ya yi lokacin da akwai lalurori na dole kuma kowa na cikin matsala mutane na cikin matsaloli suna bukatar gudunmawa sai yan kasuwa ɗai su yi mitin su ƙara farashin kowane yana abu duk mai mutuwa ya mutu duk mai mutuwa ya mutu sai su mitin ɗai su ƙara kuɗi kuma su tsaya wasu nan ba su ragewa to wannan ba ɗabi'a kwarai ta ba idan baka taimaki addinin allah ba allah bai taimakon ka da ya ce ku taimaki allah ba allah na ni shi ka duka taimakai bai da bukatar taimakon ka Nin ya kai ka taimaka ma wa'anda ya ce ka taimaka ma shi a abin da yake biki saboda haka kowannen ku ya dibi abin da yake iya yadda abin nan sauran jama'a suke taimakawa jama'a cikin azumi to ba ga azumi ɗaya ba kuma ku yi gwargwadon yadda kuke iyawa kuma gwargwadon iyawa ku yi gwargwadon yadda kuke iyawa kuma ku taimaki abin nan ku taimaki jama'a Allah ya taimake mu Allah shi mana jagora kuma Allah shi muna karshe mai kyau mutane suna taimakawa kwarai da gaske amma 'yan kasuwa akwai bukatar abin nan gyara wajensu sauran jama'a suna taimakawa a gidaje da yawa sukan yi kunu su aje garakensu talakawa na zuwa ana sa musu gwakwanna lokacin buɗe baki wasu na kawo ruwa abin na ruwan sayi mai ɗaukar biyu mai uku wanda dai kowa gurgurun wanda suka isa ta ya tahi abi ne wasu su dawa shinkawa su kawo su aji wasu su yanka lemu su kawo su aji da ayaba mutane na ta samu suna buɗe baki da sauƙi wannan duka taimakon addinin Allah ne kuma sai haka na Allah ya ƙara taimaka musu Allah ya ƙara taimaka musu wasu kogunan shinkawa suka rarraba wasu ko sa'i sa'i suka rarraba wasu gero suka taimaka don ɗai jama'a su ji sauƙi su bauta wa Allah sosai duka wannan taimakon Allah ne wato bai ma'ana taimako addini ne wannan duka aiki na mai kyau wasu kuma abin na yaransu suke rage malalura ayyukan da suke sa su sai su an rage don yara su ji sauki haka to duka wannan taimakawa a addinin Allah ne subhanahu wataala amma karin farashi to ba taimakawa na ba tsanantawa duk wanda ya tsananta Allah zai tsananta mai ku shugabanni 'yan kasuwa abinda kuke yi ba daidai ba ne annabi ya ce duk wanda allah ya allah duk wanda ka jibinta ma wani abu min amri ummati cikin al'amarin al'ummata ya tsananta musu fashi uku alaihi allah ka tsananta mai addu'a ce annabi ya yi fa saboda ka kai shugaban 'yan kasuwa wanda kake jagoranci a ƙara farashi azumi ya yi annabi ya ce wadda ka tsananta allah ya tsananta ma to kuma kun san addu'a annabi karbabba ce saboda haka ku yi hattara ku yi hattara ku bar jagoranci abin da zai tsananta ma jama'a in an ka to za a miti an ka ce a yi miti in wani ya kawo magana ana sai da kaya naira goma wani ya kawo magana a sai shi su naira tara goyi bayanai wanda ya kawo a sai su a sha ɗai kaka goyi bayanai don shi tsanantawa na ya ce a yi wanda ya ce ko a yi da siya to goyi bayanai Allah ya taimake mu Allah shi mana jagora Allah ya shirya mai shirya ɗan kasuwa mu ya halladi na amanu ya kowa da suka yi imani in tasarullah in kun ka taimaki addinin Allah bittibai awamiri kun ka bi abubuwan da ya umarni wasu na bi nawahi kun ka nisanci abin da ya yi hani gare shi ya surka ala a da'ikun to zai taimake ku akan makiyan wai sabbi da aka ko kuma da ya tabbatar da kawahunku ayi sabbita kun fi abin al raki. ya an haɗu hajjen yaƙi to Allah zai tabbatar da ku ba zai bari ku sheka kun gani taimakon addina Allah yana sa Allah ya taimaki mutum idan mutum ya taimaki addina Allah to Allah zai taimake shi in tansurullaha yansurkum in kun taimaki addina Allah Allah zai taimake ku kuma idan kun ka taimaki addina Allah ya taimake ku kuma zai ƙara wai da aka ya tabbatar da ƙawawarku saboda haka kowanku ya yi kokari gwargwadon wanda ya ka iyawa ya taimaki addinin Allah bi ma'ana ya taimaki abin da na harkoki addinin Allah gwargwadon yadda ya ka iyawa wani ya dauka cewa sai harkar masallaci da makaranta da wa'azi su ɗaya na a harkokin Allah don haka ne yana ba da gudunmuwa amma duk mutanen da a ƙarƙashi ne yana take wuyan kowa shi hana mai ci gaba to wannan ba daidai ba ne duk abin da Allah ya ci shi a addinin Allah abinda Allah ya ce a yi duk addini ne na komi na ya ce a yi addini ne na saboda haka duk abinda ya ce a yi to akwai bukatar taimakawa a ciki ne Allah ya taimake mu Allah shi muna abin na jagora kuma Allah shi muna karshe mai kyawu walladina kafaru walladina kafaru fata'azallahum ma dalla a'malahum walladina kafaru mubtada wa qabruhu ba'da fa'ifi qawli fata'azallahum walladina kafaru wa'anda suka kafirta fata asala halaka ta tabbata gare su wato wahala ai fata isu ta asa, sun wahala kuma wahala mai yawa wa dakhalat rifa'u tashbihan wa dakhalat rifa'u wa dakhalat rifa'u tashbihan lil mubtada fi fata asa. abin nan wahiya du'a'un bi sharri idan an ka ce ta asa, to addu'a ta an kai mai da shiri. wa'annan da suka kafirta Allah ya ce Allah shi kara musu wahala nan da suka kafirta kun ga shi yasa kullun kahirai cikin wahala suke ga duniya sun kai gare ta amma haka ne kamar abinda wani ke cewa wato kamar mutumin da ya hada kayan dadi gaba ɗaya yasa cikin kwano ya zanna don ya ci sai kuje ya taho duk inda ya mika hannu ne sai kuje ya lake bai ga ijiya sai shi saki loman nan hika kama shahawar kora kuje kun ga ga abin daɗi ya tara amma bai ciwa to haka kayarai suke duk hanyoyin da ake jin daɗi na duniya sun kammala amma duniyar ta ƙi jewa daɗi gare su kun babu da za a yi su ji daɗi domin sun samu addu'a ta shari daga Allah Allah na yi addu'a kuma shi ka ansa ta shi ya abice kuma shi ka ansa ta Allah ya gafarta yau yuqalu ana cewa ta eh, abin ta asali a ai alzamahu Allahu halaka ma'anarsa Allah ya lizanta mai halaka ai abin nan abin nan ai alzamahu Allahu halakan wa khaybata minhu Allah ya lizimta mai halaka da tabewa daga wurin Allah wa adalla amalahu kuma Allah ya bata ayyukansu adaba ala ta isu wato sun wahala Allah ya wahalshe su kuma Allah ya bata ayyukansu kahire ke Allah ya kare dalika dalika bi annahum zalika su wannan wahala da Allah ya kada su wal idlal da bata ayyukan su da yayi abin da yasa haka nan bi annahum karihu ma anzalallahu dan su sun yi kyamar abin da Allah ya sauka min alqur'ani na alqur'ani duk wanda ya yi kyamar qur'ani to zai samu kai ne cikin wahala wanda bata da misali kuma bata da karshe wato babu karshe gare ta domin daga nan da ya fara har ya shiga cikin jahannama ya zanna cikin ta abada saboda haka dalilin da yasa aka yi musu wannan azaba su kahirai aka bata aikinsu kuma sannan aka kada su cikin wahala kullun ga sunan cikin wahala kullun ga sunan cikin wahala da annahum karihu ma anzalallahu domin su sun yi kyamar abinda Allah ya saukar min alqur'ani na alqur'ani almushamilu ala takalif wanda ya ƙunshi wato bin dokokin Allah fa ahbada malamin, don haka duk abin da suka aikata na aiki Allah ya bata shi saboda ka ba su da wani aiki da za su komo gare shi kullum abin da sun ka bata gobe sun ka aikata yau gobe sai sun tanadi wani wanga ya lalace shi yasa tahiyar kahire ba ta da tsari kuma ba ta da kai saboda tsari na bataccen tsari suke bi ba tsari na wanda Allah ka kama musu ba Allah bai kama musu duk tsarin da suka yi Allah bai kama musu shi yasa kullun cikin wahala wanda aka yi yake kullun cikin wahala yake ga tsari kam ga takarda a rubuta a yi kaza a yi kaza amma kullum aikin banza na babu wanda ka samun natsuwa ya samu kwanci hankali sai wanda ya bi Allah ku bi Allah matasa don ku samu saukin matsalolin rayuwa Allah ya gafarta wa afalam yasiru fil ardi afalam yasiru bil ardi أمر الله عليهم وللكافرين أمثالها أفلم يسيروا في الأرض shin su kahirai ba su yi tahiya cikin ƙasa ba wai halamma su zagaya sun ka gaya da ƙarshen waɗanda suke faɗa da addinin Allah sun ka kasance ba ba su shiga uwa duniya sun ka gani ba su zagaya uwa duniya su gayar da ƙarshen waɗanda ke faɗa da addinin Allah da mutanen Allah sun ka kasance ko cikin musulmi wanda duka faɗa da musulmin da ya san sun yi shi bai gama walaya ko cikin musulmi duk musulmi na wanda dukka dibin waɗanda ya tabbatar da sun yi shi imani sun yi shi aikin Allah yana kokari ya faɗa da su ya maishe su baya ko shi bai gama laya bale wanda gaba ɗai shi ko addinin bai yi saboda haka su zagaya cikin ƙasa su gani mana bayan zuru su kalla su da kai baka da aiki wata ladina min kamfe yadda ƙarshen kahiran gabaninsa ya kasance da marallahu alaiha Allah ya darka ke su ai a halakawar ya halaka su homo auladun da su da ɗiyansu wa amwalahun da dukiyoyinsu to kun ga yadda Allah ya halaka wa'ancan ya ke saboda sabonai kafiri na fi kulli waqtin a ya tabbata ga kahirai irin misalin wannan darkakewa fi kulle wakata cikin kowane lokaci kowane lokaci Allah zai darka ke kahiran da suke eh, abin na fara da addini ne ka ganin sun daɗe in dai kana sauraron rediyo kana jin duk abin da muka ji kana ji ne kana ji haka kawai wuta ta sauko daga saman duci ta yi ƙasa ta shigo cikin gari ta canyi mutane kuma sai wanda guda-guda da ya ce haka kawai ruwa su malalo bisa duci su yi ambaliya cikin gidaje duk su rufe gidaje su kashe duk wanda eh, an ka rubuta ma kashe duk wannan ba fitina ba ce igi ƙasa ta girgiza mutane su shige duk su mutu gaba dai duka wannan fa azaba ce Allah ka yi saboda an taba addini ne duk azaba ce Allah ka yi saboda haka ya tabbata irin wannan halaka ta tabbata ga kahirai fi kulle wakata cikin kowane lokaci ay amsalu aqibatu ma man qutila misalan aqiba wa'anda an ka kashe min kufara hadil umma cikin kahirar wannan al'umma to duk waɗanda suke saba ma Allah suke yin kafirci yanzu su ma suna da irin wannan Allah ya kare mu Allah ya kiyaye zalika zalika bi anna Allah mawla alladhina amanu wa anna al-kafirina la mawla lahum zalika abinda yasa kowa taba musulunci da musulmai Allah ya halaka shi duk kasar da ta taba musulunci da musulmai Allah ya halaka ta abinda yasa Allah ke ba musulmi nasara ai nasarun mu'minina da nasar da yake ba abin na muminai wa ƙarar kafiri na darin jayar da Allah kawa kahirai bai annan laha maular ladina amanu don Allah shi ne majibincin masu imani ai waliyo wa nasirun ladina amanu Allah shi ne majibinci shi ne mataimakin masu imani wa annan kafiri na la maula lawan kahirai ko ba su da mai taimako su kahirai ba su da mai taimakonsu shedan na shi ko sadda duk ya ga kana buƙatar gudunmawa sai ya ce in ni bari umminka ni na yi shaidanuwa sa ala ake bayyana a ya iske abin na mutanen makka suna kokari su je su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam wajen yaƙin badar ya haɗa kai da su ya ce zai ba su gudunmu an ka ta wajen yaƙi ko da an ka ce wajen yaƙi sai ya ga mala'iku na saukowa sama don shi tsohon limamin suna don haka duwara mala'ika ya kasance iya gane yana gane shi sai ya ga mala'iku na saukowa sai ya koma na kasa ala'aƙi bai sai ya koma baya inda ya hito suka ce a taka zulu na hahuna nan da aka barin mu ya ce eh inni a ramala ta ni ina ganin abin da ba ku gani na ga mala'iku na sauka inni a kabul ni tsoron allah na kai shi nan sai ya gudu to shi shedan shi a tare da kahire kuma duk sun ka samu bukatar taimako to bai taimakawa ai in ba ku manci ba lokacin da muka karanta kissa fir'auna cikin suratul shu'ara ai ma ambaci tarihin abin na na sheda da ko mutane ne malaman fir'auna fir'auna na dauki da laluran malamai ne duk wanda adda matsala in ya zo wuri ne yana taimakawa malamai ne na to amma radda bukata ta taso mai yace to yau ga bukata sai sun kace nawa za a biya mu kun ga su ba su taimakawa ka ambaci cewa sai yi misali da abin na da wasu daga cikin mutane yanzu wasu suna nan tare da 'yan siyasa yanzu magana gar yi. wasu na nan tare da 'yan siyasa in ai mai haihuwa ya ta yi in zai aure da ɗana ya ta yi in zai aure da ya ta yi ta yi duk a ba shi gudunmawa zaɓe na ta hauwa sai ka ji ya sun koma can suna ta bashi bashi wallah yan ba mu kuɗi ba mu yi duk lalurar da aka yi ana musu suna nan kama an riƙe su amma sai zaɓi ya to su koma gehe shi wallahi in dai ba a ba da kuɗi wallahi ko ba mu kuɗi can mun kai to mi da can baya sun kabe wanda ka ba su kuɗi E, yanzu ko wannan yana gane ai ba sai ya ba su batun da duk mutane ne na ana tare da su ana rike da su yadda an kai to sai wallahi ba su yi to cikin ku ba sa akwai wanda a haka na a gyara <laughs> duk wanda ya sa haka na yake to yi kokari a gyara fir'auna ba mutunan kware na balle yi koyi da shi Allah ya gafarta mana Allah ya kare mu إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الله يدخل الذين yudkhilul ladina amanu wa amilus salihati jannatin lalle Allah yana shigar da wanda suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai jannatin aljanna tajri min tahtiha al-anharu gulabe na gudana karkashin ta ladina kafaru amma wanda suka kafirta su ba su shiga aljanna yatamatta'una bid dunya suna jin dadi nan duniya su ci abincin da suke ci in sun samai su ci abincin da suka so in sun samai su sha abin da suke so in sun samu su hau mota da suka so in sun samu ko shi in sun samu wato ya una suna jin daɗi wa na suna ce abinci kamata an amu kamo da dabbobi suke ci A yi lai salama hamma illa budunan babu abin da yadda mai su sai cikar nan su kowannen su ba abin da yadda mai illa da ya cika ciki ne ko ta hanyar halal ko ta hanyar haram wa yi abin illa budunan wa burujuhum da kuma farjojin su shi ɗaya da mai su wala abin da yaltafituna fil abin nan wala abin da yaltafituna ba su abin da ba su waiwayawa ga abin da ya shafi abin da na ilal akhirah wala ne ilal akira ba su waiwaya ga abin da ya shafi lahira wannaru maka wallahu wuta ita ce masu. ayi abin da na Manzilo, ita ce abin nan masauki wa makamun wurin zama wa masirin lahun ita ce makoma gare su Allah kada ka samu cikinsu wa kayan min wa kayan min karyatin kayaye min karyacin da yawa alkarya cikin alkaryu wato da yawa alkarya wadda Allah ya hallaka cikin alkaryu ya an ce alkarya ana nuna orida biha ahluha wato mutanen alkarya ake nuhi da yawa mutanen alkaryu wanda suka saba ma Allah Allah ya hushi da su kuma ya halaka su alkaryu ko masu karhi hiya ashaddu qabin nan quwwa wanda sun yi tsananin karhi min karyatika bisa ga alkaryar ka ta makka aw ahluha ko mutanen makka akwai mutane da yawa waɗanda Allah ya hallaka ƙarhinsu ya ɗara ƙarhin da mutanen makka suke da shi tun da kun akwai adawa akwai samudawa adawa na biyu kenan waɗanga suna cikin waɗanda Allah ya hallaka da sun ka saba mai kuma ya ce lam yi khalaq mithlu habil bilad bai halarci ka masu. ce Allah ce lamai yakhla mithlu abil balad wa'annan suna wa'anda bai halicci kamar su ba cikin garuruwa do wani mai karhi da ya halitta bai karihin su ba to amma duk da haka da sun ka saba ma Allah Allah halaka su yayi duwar ka kaga mutun da karihi wato bai saba ma Allah ba idan mutun ya saba ma Allah karya shiga Allah bai da waya kuma kowane lokaci kowane lokaci komi karihin mutun ya saba ma Allah karya shiga Allah bai da waya Eh, abin nan yanzu Allah na karya shi ya dauko wani wanda abin da ya cancanta sai sha'aba Allah ya taimake mu shi mana jagora wa kayan min karetin da yawa alkarya wanda Allah ka mai a shaddar karya wa qaryatin da yawa alqarya cikin alqarya wato hiya ashaddu quwwatan min qaryatin min ka, ta hi tsananin kari bisa ga ka ta makka ai ahlaha mutanen makka allati akharjakka wadda ta fi da kai wato makka ka ta yi da gangan mun ka wato kyale ta mun kai amma ai mun halaka alqaryun da sun kahita ita makka alharma gare ta ga Allah makka tana da alharma ga Allah don ka abate da aka salla gare ta ake huskanta da sallah makka take shi yasa ya ƙi halaka makka duk abin da makka ta yi tana da alhorma shi yasa allah ya bai halaka ta ba ya barta don akwai rukunin musulunci guda ko ina duk rukunin musulunci ko ina ana yin su ana sallah ko wani gari ana azumi ko wani gari ana hidda zakka ko wani gari ana tauhidi ko wani gari amma ba a hajji sai makka can ita ɗaya aka yi to wannan alhorma da an gare ta ita ta tassa Allah ya ki halaka duk abin da sun kawo musulunci da musulmai Allah ya ki halaka ta har da radda an kace makka da yaki bai bari an kai yaki awa guda yabba annabi in an ja shi da yaki ya rama ba a ja shi ba kun bai ba mutum guda na yi wata ihtina an ka kashe shi mutum guda na kenan kuma saboda alhormar da an ga makka makka na da alhorma kuma tana da mutunci Allah ya ƙara ma makka alhorma kuma Allah ya ƙara mata arha Allah ya kara ma makka alhorma kuma Allah ya ƙara mata arha wajen zuwa aikin haji. to ya ce abin na nan Allah ce aka da jakka halakana mun halaka halakana mun halaka su ru'iya abin na ma'ana qaryatan al'ula wato a halakana ha wato a halakana hum ai fala sirra lahum ba su da mai taimakon su ai abin nan ba su da mai taimako abin da na min ihlaki na shi hana mu ga halaka su babu wanda ya hana ka iya hana mu halaka su to amma ita ba mu halaka ta ba saboda hurmarta Allah ya gafarta mana kuma Allah shi mana jagora wato akwai abubuwa da yawa da a cikin makka na alfarma kun ga ita dai ka'aba kanta alfarma ce sannan cikin ka'aba akwai abubuwa na alfarma irin hajjarul yamani irin hajjarul aswad irin muqama ibrahim duk waɗanga abubuwan alfarma na akwai zanzam duk abubuwan alfarma ne akwai safa duk abubuwan alfarma ne akwai marwa duk abubuwan alfarma ne akwai arfa duk abubuwan alfarma ne akwai mina duk abubuwan alfarma ne akwai musdalifa duk abubuwan alfarma ne duka ko guda babu wani gari in ba nan duk duniya ko guda babu wani gari in ba nan to waɗanda su ne adalilai da suka sa Allah ya mata alfarma yana faɗa mai kai ba haƙarhi na aggare ta ba don su sani akwai garuruwan da sun ka yi ta ƙari a halakanahum mun halaka su to su alhorma ta an gare su to Allah ya kara ma maka alhorma kuma Allah ya kara mata lahiya da zaman lahiya Allah shi mai da Najeriya kamata da aminci da kwanciyar hankali Allah shi mai da Najeriya kamata da aminci da kwanciyar hankali da lahiya da zaman lahiya da kyawun tarbiyya da shiryo shugabanni da mabiya to afa man kana afa man kana ala bayyana wanda ya zamo bisa ga hujja hujjatun burhanin hujja da dalili mai ƙarfi min rabbi daga Allah ubangiji nai wa humul mu'minuna sune mu'mine suna da hujja mai ƙarfi ga addinin ga suke yi suna da hujja mai ƙarhi daga Allah subhanahu wata'ala shi yanzu wanda a bisa ga hujja mai ƙarhi yana zama daidai kamar zuyina lausu wa amali kama wanda an ka kawata ma aiki ne mara kyau kama wanda an ka kawata ma ayyukan da ya kai wa'anda ba su da kyau fara'ahu ya rika ganin aiki nan mara kyau yana gani shi a daidai wa huwar kafir don shi kahiri aiki ne bai da kyau kuma gani ya kai aikin nan na shi an mai kyau kullum gani ya kai hanyar nan da yake bisa gare ta ta babu ruwa ne da addini ita da kyau to a wanda ya zama mumini na kwarai an ba shi hujjoji da dalilai suna zama daidai ba su zama daidai wata ba a hawa hawa kuma sun bi son ransu don kullum kahiri bisa ga son rai ne ya katayya fi ibadatul awsani wajen bauta wa gumaka ai la yumasi la tamas la mumasalata bainahuma wato babu mumasala wato misalai tsakanin mumini da kahiri babu misali tsakanin su har abada mumini ba daidai yake da kahiri ba kahiri bisa ga jahilci ya katahiya kuma bai gane jahili na ba gani ya kai shi ya waye ya san duniya bai gane wato abin da yake bisa ba daidai na ba sai ta kama lokacin da bai iya hita Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora kuma Allah shi mana karshe mai kyau saboda girman ka Allah ka samu cikin wayan da kake yantawa daidai wanga lokaci ka samu cikin wayan da kake yantawa yan anjima ka buɗa mana kohohin alheri ka dade mana kohohin sharri kuma ka ba mu namu da kanka ka ba mu mai yawa kuma ka ba mu halaliya ka ba mu mai isan kuma ka ba mu ikon kwana na